to ƙara fitowa dai ƙara fasata don dai wannan magiyar ta yi tsawo Allahumma kulli zamba bi kulla dukka wa jilla wa huwa wa akhirah wa ta wa sirra to wannan tafsir ne ba da ba kuma a cikin sa akwai tirafi eh, cewa bawa har kullum da ke yi ba zai iya biya haƙƙin ubangijinsa ta tasba da aka tilas biyan da ya so sai wannan gajiyawar ta bayyana cikin ayyukansa ko wajen babin umarni ko wajen babin hani kai ko da a wajen babin mustahabbat abin da yake mustahabbi ne shi kansa abin da yake mustahabbi ne ai haƙƙin wato gangar jikinka ne a kanka kai kamar da annabi ya ce wale nafsika alaika haqq haƙƙin ga jikinka ne a kanka ka yi wannan mustahabin domin ka samu ɗaukaka domin zuciyarka ta samu ɗaukaka domin ka samu ni'ima da wanda Allah ta'ala ya yi wa mutumin da ya aikata wani abu na mustahabbi alkawari da shi to kaga mustahabbi ne nawa mutum ya yi tafriqi a cikin su kamar da Abu Hurairah ya fice farrafna kai tsararri lokacin da ya ji ya rawaito hadisin wanda ya raka gawa ko ya sallah gawa ya raka ta ga abin da Allah zai bashi na yankin lada ko wani lada girman sa yayi girman uhudu in ya salla yana da wannan lada in ya salla ga jana'iza yana da wannan lada in ya raka ta yana da kamarsa yake cewa mun yi sakaci mun yi sakaci manyan manyan lada zai waɗannan yankunan lada duk sun kuɓuce mana to shi kansa wannan a yana daga cikin zalunci sai ya cikin addu'ar da ku Allah mai zalamtu nafsi zulman kasiran ba kaɗan ba saboda koda wannan abin da ya kamata a ce koda wannan abin da bai zama wajibi ba ai ya kamata a ce ka yi saboda zuciyarka saboda gangan jikinka ranar gobe kiyama tsara samun da rai amma sai ka kakaki to kaga wannan wani nau'i ne na zalunci gare ta to haka itirafin bawa da gajiyawarsa wani abu ne zaruri ba haka ubangiji ya halicce shi da wannan gajiyawar wa kulikal insanu da'ifa haka ubangiji ya halicce shi tun karan farko yana da rauni yana da rauni kuma ya halicce shi da kadarin min al-zulmi wa kadarin min al-jahli yana da gwargwadon wani abu na zalunci gwargwadon wani abu na jahilci to haka wanda na biyu yake cewa zulmu min nufusi wa tajid za'ifatin fa li'illati la yazlim ya yazlim saboda haka yake wannan addu'a sannan daga cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗa a cikin addu'a ko cikin sujadarsa ce Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsika wannan hadisi ne sahihi shi ma yana cikin sai muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa na nemi annabi sallallahu alaihi a kan shimfiɗa da daddare sai ban ji shi ba faƙattu rasulallah sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin eh, min alfirashi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala eh, batni qadamayhi wa hiya wa huma mansubatani yace tace na nemi annabi sallallahu alaihi cikin dare kan shimfiɗa wasu irin a duhu ne ta laliba haka suna kwanci a kan shimfiɗa ɗaya ta laliba haka sai ba ta ce shi ba ta ji ba kowa a gurin tifalta mastuhu sai na rika nemansa ina lalibansa a cikin duhu a yadi ala batni kanabai sai hannaye na sai suka fada ko hannuna yadi sai hannaye fada a akan cikin wato abin digadigansa bayan digadigansa wa huma mansubatani digadigar nasa ya kafa su wato kafafuwan su abin digadigar su kafafuwan su ya kafa su da yake mai yana cikin sujada kenan ya yi sujada ya kafe kafafuwan su kafafuwan su wannan wasu sa wasu malamai suke cewa mai sujada zai haɗe zai haɗe kafafuwan sa ne ba zai rabe su ba domin cewa yi Hannunta wa ka alaka da mai ya nuna haɗa suke don alaraba suke to alaka da ni kan kafa ɗaya za amma sai hannun ya faɗa kan kafafuwan biyu wannan ta nuna kafafuwan nasa a haɗa suke wa kuma mansubatani wa huwa yaqulu kuma sai na ji shi yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik وبك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا الله إني أعوذ برضاك من سخطك إنا نيم مفكا ديردك دك بشنك وبمعافاتك من عقوبتك إنا نيم مفكا دعفورك دك عقوبك وأعوذ بك منك إنا نيم قل دكي daga azabarka la uhsi sana'an alaika ba zan iya ididdige ya da kirari gare ka ba anta kama ta ala suka kai kamar yanda kai wa kanka kirari kai wa kanka wato wannan shine abinda ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙo addu'a ce ita ma yake ta wani addu'a ce a cikin sujada na sallar daren sa yana roƙon Allah ya tsare shi daga dukkan wani sharri min asbabi sharri min al'alami wa min asbabi domin an aka ce sharri sharri yana nufin dukkan abin da zai yi maka ciwo ko abin da zai jawo maka abin da zai maka ciwo wato wannan shine ake cewa sharri al'alam wa asbab al'alam ce Allahumma ya'udhuka bi ridaka min sakhatika babban abin da zai jawo maka azaba zai jawo maka abin da zai yi maka ciwo zai cutar da kai shine Allah ya fushi da kai kaga wannan addu'a ne min sababi shaf, sababi alam shine sakatullah Allah ya fushi da mutum to don Allah ya fushi da shi ya shiga uku sai yake neman Allah ta'ala ya tsare shi yake neman mafaka a gurin Allah bi ridahu ya yarda da shi ya karbe shi ya amince da shi kada ya fushi da shi sannan wa bi mu'afatika min uqubatika kaga wannan shi kuma shi kansa alam din shi kansa wato abin da zai cutar din wancan sabab ne wannan kuma musabbab din ne karan kansa ce ina neman ka tsare ni da afuwarka daga hukubarka wato ka yi min afuwa kada ka yi min hukuma cewa a'udhu bika minka ina neman ka tsare ni ina neman tsari da kai minka ai min azabika min sakhatika min ghadabika dukkan wani abin da zai zama na fushinka na azabarka Allah ka yi min tsari daga wannan ce la ufsi sana'an alaik ba zan iya ididdige yabo da kirari gare ka ba kaga anan ma ya mayar da wato al'amarin zuwa ga Allah cewa dukkan yabo da zai wa Allah da dukkan kirari da zai wa Allah ba zai iya yin adadin abin da Allah ta'ala ya cancanta a yi masa ba ba zai iya biyan Allah a wannan ba a nan yana nuna ajiyarsa da gajiyawarsa an ta kama asnaita ala nafsika kai kamar yadda kai yabi kanka kamar yadda Allah ta'ala ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da ayyuka na kamala ya sifantu da sunaye mafiya kyau waɗanda ayyukansu ayyukansa da tasirin sunayensa suke bayyana a doron dukkan halittu a cikin dukkan halittu ubangiji ta'ala a annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba zai iya yabansa ya biya haƙƙin dukkan waɗannan ni'imomi da ubangiji ta'ala ya yi saboda haka a dukkan irin yabo da bawa zai wa ubangiji komai tsawonsa komai yawansa kowane irin fasaha ya kunsa kowane irin azancin magana ya kunsa ko yaya ya kai matuƙa cikinsa to fa qadarullahi a'lam game da ubangiji da sa da kasa ya fi wannan daukakarsa da sultan ɗinsa da izzarsa ta fi wannan ka bawa dole ya sallama cewa zai yi iya abin da Allah ta'ala ya ba shi iko amma sauran sai dai ya dunkule ba zai iya yin su gama ɗaya ba wannan shi ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a cikin addu'a da ya yi tsakanin wato tsakanin abin a cikin sujada a nan za mu ga babu inda wani sahabi cikin wanda suka rawaito waɗannan hadisan a ishara biyar na mutala a abu huraira abu sa'id al a zilai na zai auka waɗanda muka ambata a cikin ruwa da muka kawo za mu ga inda wani ya tambaya a cikin cewa me kake fada shi kuma ba shi ya ce da shi ina faɗar kaza ba ne wanda yake nuna ya yi ne annan salasalam ya bayyana har ya ji kaga kamar hadisin aisha ma cewa ta yi fawa ka a tiyadi ala bakuni kada mai rasu ya sai wahu ma batani wahuwa ya kodo kaga ta ji abin da yake faɗa wannan shi abin da ibn taymiya yake cewa annan salasalam ya bayyana wannan addu'ar ajiyu waɗannan addu'o'i waɗanda kan bayyana ta yadda na kusa da shi zai ji me yake faɗa yasa suka rawaito abubuwan da yake faɗa kaga a tawawul istifta lokacin da yake yin shiru bayan kabbara harama sai da abu hore da ta cewa shirin nan da kake da kake faɗa kaga ana ya nuna bai bayyana ta amma a sauran ba mu ji inda aka ce ya yi tambaya ba ko shi ko aisha ko waye ma ko ali wanda suka ruwaito wannan wanda suke nuna cewa kai tsaye sun ji ne abin da yake faɗa saboda haka a nan idan mutum ya bayyana to suna ci ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka musamman ma a mahalli na koyarwa musamman ma inda akwai waɗanda suke buƙatar su koya to faɗar haka ɗin zai sa su san cewa akwai wani abu da ake faɗa ba kawai shiru ake ba a wasu sukan yi sauran sujjadojinsu a bisa wani tsari guda daya amma suka zo sujjadar karshe sai su daɗe har ma za ga ana ta baya me ya hukunci limamin da in ya zo su ta karshe sai ya daɗe abu shakka wanda ya baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ware sujjadar karshe ya yi mata dadewa ta musamman da yana yin haka yadda suke ruwaito waɗannan abubuwan su su ke saboda haka cewa wasu da ƙarshe ta fita kowace dadewa Wanda ya ma saba wa sunna tunda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya raka'arsa a karatun karatunsa da sa da sujjadarsa qariban min as-sawa wanda kuma raka'a ta biyu ba ta kai ta ta farko kare kenan sujada dadewar sujada ma bata kai haka ballantana wannan karibin mina sawadin a sallar dare ne ba a sallar ce ta farilla ba sallar ta farilla ba za ta ce karanta suratul bakara karanta ali ibrahim karanta nisa idan mutane suna ta yi ba ba za ta yi wannan ba ya yi wannan a sallar ta kiyamul layli ko a ce kai ka karanta ayoyi talatin ko sittin kuma ka kai ruku'u gwargwadon yadda ka yi tsayuwa wannan ba za ta layu ta hammal ba za a juye wannan a sallar jama'a ba sauran ga ashe ba zai yiwu ma ka sanya sujjada din ta zama qariban min al ko minar al-raf'i minar al ko minar min al ba za ka iya yin haka ba saboda haka wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a ware eh, raka'ar karshe a sujjadar karshe a ware ta da tsawaita sujjada wannan wani abu ne sabo yana da kyau a bar shi sai du'a'ul jalsati bayna sajdatayn addu'ar da mutum yake yi bayan ya zauna ko addu'ar zama tsakanin sujjadu guda biyu wato bayan mutum ya yi sujjada biyu ya dago abin da ya dago ya yi sujjada daya ya dago kafin ya tafi ta biyu to me zai ce hadisin huzaifa da shi ya gabata hadisin da abu dawud da wani karwaito ya ke cewa wanda ya sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yi ya faɗi doguwar tsayuwar da ya yi da karanta bakara da nasa'i da ali ibrahim da ruku'un da ya yi kwatankwacin tsayuwarsa da sujjadarsa kwatankwacin haka sai ya ce wa kana ya kulu bayna sajidataini rabbi firli rabbi firli wa yajlisu bi qadari sujudi yana tsakanin sujjadar da sujjada yakan ce rabbi gifirli rabbi gifirli kuma yana yana zama gwargwadon sujjadarsa to kaga wannan ya nuna yana maimaita rabbi gifirli rabbi gifirli ba sau ɗaya ba ba biyu ba